أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 وكل مهدفة بدعة وكل بدعة دلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوة مسلمين إنا من قيت ومسلمين تارد فرنشتين هدوى أولا لوكسين البركة لوكسين سلم muka saba gudanar da tafsirin تفسير mai girma cikin wannan wata ne alfarma watan azumin ramadana wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba titin ya wanka nan cikin garin bauchi wadda aka santa da masjidi sauti sunna ma'ana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da fa'isa shi da kai komo akan alkur'ani da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙon ubangiji ta'ala ya taimake mu Allah ya mana gudumawa idan ba mu manta ba tafsirin namu na asuba muna nan dai a cikin suratul majida wancan karo kuma mun tsaya ne a aya ta 29 daidai da alƙawarin yau idan ubangiji ta ana dawo da mu za mu tashi aya ta talatin daidai Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya mana gudumawa a yau muna goma sha biyar ga ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai wanda haka kuma ya yi daidai ga talatin da ɗaya ga watan biyar shekara dubu biyu da goma sha takwas miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam to kullum dai muna an karar da mutane cewa kashi azumin yana ta kan tafiya yau in an yi an yi guda goma sha biyar kullum muna kara nasiha ma yan uwa da Allah su kara dagewa wurin ganin cewar dukkan abubuwan da yake akwai suna kokari kar a samu ana matsawa gaba ana komawa baya mun sani muna da abokin gaba da yake tare da mu a da yaushe gashi Allah ya bashi tsawon kwana kowa ya zamani da shi ya tafi ya bar shine makiyin mu wato shaitan Allah ta'ala ya shiga tsakanin mu da shi Allah ya bamu dagewa da ƙara kwazo a sauran kwanakin da yanzu muke tun ƙara a gaba Allah ya sa muna cikin wanda za a yi musu gafara a wannan wata ne alfarma a kafin shiga cikin karatu kamar yadda muka sani wasu lokuta akan dan samu sakonni kamar wanda ya shafi wato abubuwa da ake kawowa don gani da ayyukoki da wannan masallaci ta sa a gaba akwai wani bawan Allah wanda ya kawo ya je shagga goma wanda wannan mutumin ya cancanci a jinjina masa a masa addu'a domin wani dattijo ne wanda wannan dattijo ni dai ban san daga ina ne yake zuwa ba amma duk shekara ko ka ɗeba tsammani ko ka manta da shi to kuwa za ka gan shi ne za ka gan shi ɗansa ya ɗauko shi a mashin ya kawo shi ya nika wannan yadi shadda goma kuma wallahi ba yadi daga daga ba eh yadi na gaske da cijan nan zai kawo ya ce gashi a jiki ma zai rubuta jikin takarda ya yi manna a yadin na marayu sai ya bayar don haka Allah ya masa albarka ubangiji ta'ala ya yawaita mana irinsu Allah ya sa idan kwanan mu ya ja ya zama ba damu mu manta da aikin alheri ba kwanan mu yana matsawa muna kuma dada tinkarin aikin alkhairi Allah ya sa wannan tsoho mu zanto tare da shi gidan aljanna gobe kiyama akwai wata baiwar Allah ita ma Allah ya saka mata da alkhairi ta kawo turmin zane guda biyu da yadi shadda goma ita ma sannan kuma ta kawo da qur'ani guda biyu Allah ta'ala ya mata albarka Allah ya biya mata bukatocin tana da ne, Allah ya kan iyayenta sana akwai wata baiwar Allah ita ma da ta bada turmin zani daya da kuma hima ita ma Allah ya mata albarka Allah ya saka mata da kai akwai wani bawan Allah shi kuma da ya bada naira dubu goma ya ce dubu biyar na masallaci dubu biyar na wajen aikin ma'ana mata Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi Allah ya masa albarka kuma kofa dai a bude yake tunda wannan aiki dai an sani gagarumi ne kamar yadda na faɗi tun a farko dama da karo karan al'umma aka tayar da wannan wajen mawa'in nan bayin Allah mata to kuma har yanzu muna sa ran abin ba zai gagara ba tunda al'umma suna nan ba su bar duniya ba insha Allah tabaraka wa ta'ala shay'an fa shay'an wannan waje zai gyaru Allah ta'ala ya taimake mu ya mana jagoranci sannan kuma akwai wato wani wata baiwar Allah ma'ana akwai waɗanda suka kawo riguna da ɗan kunnaye duka mun sani ba abin da ba ma karba ko marayu ko kuwa in ka kawo takalmi za mu karba ba mun faɗi a wani ba Allah da ya kawo mana takalma zalla ziryan na mata ne guda talatin ya kawo mana kafa talatin ya kawo mana kaga wannan ayaya ya taimake mu ko idan wani abun ba ki samu wannan ba za ki samu wannan wasu kuma ana iya haɗa musu sai ma a ba don haka har kayan kwalliya ma duka akan kawo kuma duk muna karba su wani hoda su wani jambaki su wani gazal ko su ashado ko ashado ne duka dai duk muna karba in ka kawo za mu karba kuma za a gabatar musu man shafawa kai akwai da har madubi suna kawowa kuma duk muna ba su ana kwalliya ba madubi ne eh ai matan da ta iya kwalliya ba za ta iya kwalliya da kai ba kawai ta dauki to zani ta goga ta goga ta ja ta ja ta mun a wanda akwai gyara a kwalliyan wannan mata har sai ta bata wani lokaci tana ne tana kallon madudin ba wai sai ta fito ne a ce gyara nan gyara nan ba a ita kananta za ta tsaya ta kalli kanta ta gyara kanta to har madudin ma ka kawo ba muna karba man shafawa duka mun faɗi wani bawan Allah ya kawo katan biyu na man shafawa duka kuma mawa za a gabatar duk wayannan bayan Allah za a gabatar abinci ma an ka kawo ba za a karba saboda idan nan ta gagara mukan sallami mutane ta nan an fahimta haka sutura wanda suke da kyau ka sa su ma in ka kawo shi ma fa muna karba tunda waje kan kai ma wata takan ce wallahi ko tsohon ne a bata saboda wani lokaci in ka kai ma ɗanka wani rigan da bai san da shi ba in yaro ne shi kawai zai tsaya ne na kafafa shi ma ya sa mene ya sa sabon kaya an fahimta za ka dukkan abin da ka kawo za mu karba Allah ta'ala ya taimake mu Allah kuma ya saka kowa da alkhairinsa Allah ya mana jagora kan wannan aiki da muka kamo Allah ya sa mu gama lafiya ina ga kai da za mu shiga cikin karatun insha Allah tabaraka wa ta'ala mun ce muna cikin suratul ma'ida mun kuma tsaya a aya ta ashirin da tara za mu tashi aya ta talatin Allah ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai alarma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين Allah tabaraka wa ta'ala yana bayani idan ba mu manta ba muna nan a cikin kissan ƴaƴan wato kakanmu annabi Adam alaihi salatu wassalam farau kenan cikin halittan Allah duk wanda zai ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon halitta wannan ya jirkida maka karatu ya bata maka kwakwalwa manzo Allah ba shine farkon halitta ba sannan wanda zai ce maka manzo Allah an yi shi da tauraro ne sai shekara dubu kaza a can aka mai da ita can sai shekara dubu kaza aka mai da ita can sai shekara dubu kaza duk wannan karatun na shirye ta ne an fahimta kamar yadda mai da a akabari fi zikiri jannati wan nari na imam abdurrahim ahmad al-kadi aka yi dinga kawo irin wannan damuwa a ciki yace tauraron da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga wannan tauraron ma aka sake fassarawa aka yi abubakar aka yi umar aka yi usman kaga wannan ne ba cikin ingantaccen karatu an lura wanda har ana samun tattaunawa tsakanin jibrilu da Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jibrilu yana cewa manzan Allah na girme ka manzan Allah na ce kai a ina ka girme ni ka taba ganin lokacin da aka halice ka baka ga wata tauraro ba sai jibrilu ya ce ya gani wai ya naje ce ai shine wannan taurara ta wannan karatu ba, hankali a cikin sa za ga mutane su rika lura da abin da ya tabbata da abin da ne ba da abin da bai tabbata ba ka tabbatar da abin da ya tabbata ka kora abin da bai tabbata ba Allah ta kai da mu akan daidai da haka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wannan dana annabi Adam alaihi salatu wa salam shine waye kabila an gane ko kabila shi ya ta kisa a bayan kasa sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam sallam ce babu wata rai da za a kashe ta a bayan kasa da zalunci face dan annabi adam an rubuta masa laifin fara sunnan da wannan mummunan sunna da ya a bayan kasa mun za akwai sunna mai kyau akwai ne kuma akwai sunna mummuna to shi ya sunnan ta sunna mummuna bangiji yace fa tawwa'at lahu nafsuhu qatl aqihi fa qatalahu fa asbaha min al-kafirin ai kuwa sai fa zayyana kenan ma'ana ai kuwa sai ransa ta kawata masa an gane wannan ko ai ma'ana zayyana lahu nafsuhu ranka ta kawata masa ta gyara masa ta ba shi nutsuwan yi wannan aikin na ya kashe dan uwansa ai kuwa baka tana ake sai ya kashe wannan dan uwa nasa an gane wannan ko sai ma'ana wana na katil kisan dan uwan shi ai ko fakata da sai yayi ne sai ya kashe shi fa asbaha min al khasirin sai waye gari yana cikin wanda suka yi hasara bisa wannan mummunan aiki da ya aikata mu waye da ya aikata ma dan shi sai ya zama walan yadri ma yasna'u bihi bai san me zai yi ne ba bai san me zai aikata ba li'annahu awwal mayyitin ala wajhi al-ard saboda wannan habila shi ne farkon wanda ya fara mutuwa ina a bayan ƙasa a cikin wannan al'umma ma'ana a cikin wa'annan dangin halitta na yan adam wato wannan bawan Allah shi ya fara komawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala min bani adam daga cikin ƴaƴan wa ƴaƴan annabi adam shi ya fara mutuwa dan haka a lokacin ya mutu ba a san kuma yaya za a yi ne ba yaya za a yi da shi ba don haka abin ya dame shi ya daga masa hankali ya rasa me zai yi yanzu dai gagawa nan yayi nan yayi nan yana tunanin to yanzu ya je da shi tunda yanzu ne ya masa abin da bare mai ba bare motsi ba bare tashi je ko ina ba to kuma yanzu yana so ya ga to me ya kamata da shi bai kuma san menene ya kamata da shi ba sai Allah yake cewa فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجبت أن أقول مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين وكذا duka irin أبو abubuwa mutane mu rika lura a yau kaga irin wannan abu wannan sunna da dan annabi adam ya sunnanta muna bayan kasa kaga ya rako har wannan zamani namu yanzu baka san irin tasara da yake tsakanin mu da annabi adam alaihi salatu wassalam domin tsakanin annabi nuhu da annabi adam ma shekara nawa ne shekara dubu ne ji abdullahi dan abbas kada kuwa yanzu ka auna shekaru aru aru har zuwa yau ga munan an fahimta ko to dukkan sakasan da za a yi da zalunci yana kan yanzu ga shi a yau sai yan tsara suka ne ko ba haka ba duk sun gado wannan mummunan sunna haka mutum zai dubi dan uwansa sai ya burma masa wuka ya dubi dan uwansa ya sare masa wani wajen da ta yiwu ba zai yi amfani ma a rayuwa ba ko da ya rayu amma ba zai yi amfani ba wannan ya kasa wannan kuma mu ya mu musulmai ko ba haka ba yana anguwa je kasa yancan anguwan Eh? yan can ma su shiga can wai sun je shara ko ba haka ba su kashe wanda suka kashe kuma da ka ji da baka ji ba da ka gani da baka gani ba sun gamu da kai in dai sunan ka dan wannan anguwan to za su maka illa sai dai Allah sa kana ji san kwana ka sha to shi kenan wannan ai shi ma masifa ne ya shigo tsakanin al'umma sai abin yayi kaman ya ja baya sai abin ya sake dawowa sai yayi kaman ya ja baya sai abin ya sake dawowa kaga wannan ba karamin mummunan abu bane don haka karka yadda a same ka daga cikin wanda zuciyanka yana iya raya ma ka dauki makami ka burma ma dan uwanka saboda kai ma kana burma masa ka rasa zaman lafiya domin da dawo ana yawon neman ka ko ta kai ma yanzu ka rasa zama lafiya kenan kuma Allah ba zai taɓa barin ka ka zauna lafiya ba ya kamata mu ji tsoron Allah ya zamanto muna amfani da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama al-muslim aka ce akul muslim in ji Allah musulmi ne ne dan uwan musulmi ne bai sa kai hasali ma baya daukan sa ya mika shi ayi ne a zalunce shi ba a koro ma musulmi ka tare shi a kama shi a masa duk abin da da masa na aika aika duk manzo Allah ya ce musulmi baya yin wannan wa dan uwansa musulmi amma ga abin da muka dawo yi yanzu ko wanda ba musulmi bane kai tsaye ba abin da ya maka sai ka je ka bar masa haka musulunci ya karanta ai musulunci ya karantar da zaman lafiya ba shine peace ba ka zauna lafiya da wanda suke musulman da wanda ba mai ba da wanda ba musulman ba hasali kyawawan ɗabi'unka shi zai jawo wani ya shigo cikin addininka duk fa wanda ga yana mummunan ɗabi'a wallahi ba wa musulunci ba amma za ka bi musulunci sau da gaba to za ka faɗaitar da wanda suke waje masu shigo ciki ma ba dai a same kai kake mummunan aiki ba Allah ya ce fa ba Allahu uraban yabhasu fil ard sai ubangiji ya tayar da hankaka ta zo tana tunan kasa an gane wannan ko ayyan bishi turab bimin kari yana kwakulan kasa da bakin sa haka yana shakka yana ainihin kwakula wa dirjilaihi da kafafuwansa kuma ya zo yana haka kaga yanzu kai mutum ka rasa ya da kai to yanzu gashi Allah ya turo dabba dan a gwada maka kai aikin da ya na dabba shi ko ba haka ba da wata ya ka turo masa an kaka yana ta kwakula don haka sai ya zama to da ya kwakule sai ya zama ya ɗauko ɗan uwansa mushashe sai ya mene sai ya tura shi a cikin rami ai Allah ya turo shi ne liko ya turo shi ne li yuriyahu kaifa yuwari sau'ata ta'afi ya tura shi ne ya nuna masa yanda zai sau sau'ata ta'afi a jussata ta'afi jikin dan uwansa ya tura shi ne yanda zai gwada masa yanda zai gusna ne jikin dan uwansa ya tura shi da ya ga haka kala ya ce kai yace ya wailata a ajastu an akuna misla hadal gurabi fa uwariya sawata aki fa asbaha min annasi sai ce kai tona wai hanna gajiya ma a ce yau na samu dama in yi irin abin da wannan a hankaka ya aikata a ce in yi irin aikin wannan hankaka na experience yadda ake rani a yi na gagara fa uwariya aka ake domin in busina ne in busine wato ainihin jikin dan uwana fa asbaha min annadimi sai waye gari yana cikin masu ne masu nadama wani irin nadama nadama yayi kisa nadama mene eh na nadaman jahilcinsa ko ba haka ba ya waye gari yana nadama mene jahilcin da ya na rashin sanin ya da a yi ma ya gudu na jikin dan uwan nasa ba wai iya nadama akan yayi mai ba akan yayi kisan ba a'a ba wannan nadaman yake ba yana nadama ne akan cewar wato yayi nadaman wai shi yanzu kamar ya zama kaskanci a wajensa wato wajen rashin jisu ne wannan dan uwa nasa an gane wannan ko da aka sai zama na cewar ya waye gari a ce ba yana nadama ne na abin da ya aikata na kisa ba a'a yana jin takaici da nadama shi din nan wato ya zama kaskancacce tun daga shi ya gagara yin abin da dabba ya yi yanzu kamar dabban ya dawo malaminsa ko ba haka ba shine ya zo ya nuna masa abin da ya kamata ya yi kuma dole hakan ya kamata ya yi dama da haka sai ga kuma bata fito ta wani hanya ba sai ta hanyar wannan hankaka shi ne zai gwada mu abin da zai kuma dole hakan yayi an fahimta ko to nadaman da wato ainihin yake kenan da haka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa من أجل ذلك كتبنا ala بني إسرائيل أنه من قتل نفسا أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون بنجي تبارك وتعالى يا شيخ بيان كاغا سجيلا دهكا Allah ta'ala yana iya karban tuba idan bawa ya tuba kan aiki amma Allah yana son mene kyakkyawan tuba sannan bayan nan idan ka tuba Allah yana yafe maka ka da yake tsakanin ka da wane da shi Allah ta'ala yanzu ba dan dauke ma naira dubu goma ka sai zo ce Allah na tuba na bar sata yanzu Allah ya karɓi wannan tuba na saura ne kuma saura ne rajul mazalim ila ahliha ko ko ila ahli dole sai ka mayar da abin da ka zalunta nan zuwa gawa zuwa ga ma'abucinta ko ma'abucinta ka ɗauka in na mace ka ɗauka mayar mata in na namiji ne fa ka mayar mata ba kawai kai ta tara kuɗin mutane a kayi ka sai da wancan filin ka je ka sake siyarwa ma wancan ka je ka sake siyarwa ma wancan fili ɗaya shi kaɗai ya sayarwa mutum biyar ko ba samu ana san mutum biyar ne yasa saboda yana kafafan ai da lauyoyi ai ya iya shari'a har ma aka zo aka ce wane ne yake faruwa wallahi wane ne sai mun da fili muke kotu kama bari in da ka bari dan wallahi kudin ka bare fito ba ba ka yake faɗa ba saboda shi ya shahara tsiya amma lallahi lahira zai yi bayani ko yana tara nauyi a kansa to irin wannan hada hada da mutane suke ba za su shiga daki su ce Allah mun tuba mun daina ba to wallahi zai kama irin mutane kudaden su in ba ga ranar lahira fa za a dinga daukan kayayyakin aikin a dinga daukan aikin ka ana ne ana biyan shine manzo Allah ce kun san waye matsiyacin lahira wanda zai tashi kan ranar lahira eh to waye talakan gobe kiyama suna ganin wanda bai da kuɗi yace ai ne wanda ranar lahira zai tashi ga aiki alhamdulillah yayi ga farin lai ga na fulfuli ko ba haka ba ga sadakoki na farillai ga na lafulfuli ayyuka dai na addini yayi wanda da aikin ya kamata ya shiga ina da aikin aljanna amma sai wannan ya zagi wannan ya ci kudin wannan ya ci kayan wannan ya yi na wannan a rika ɗauka ana jiya annabi ya ce har aikinsa ya kare sai a samu wasu ma sun sake fitowa su ma faga sunan fa to sai a kama ɗauko laifin su kuma in ba abun jiya ana mene ana loda masa a jefa shi a cikin wuta wannan ba tare ko masa ta koma ba kuma ko da wanda ba musulmi ba ne ba ka zalunta ka zan wani yakan ce hawa rabu da annan banza da Allah na zalle wannan ayi ne eh, to da ka gani ranar laira 20 zai ko kuwa domin da a yabo ayyukansa a loda ma shi ko bai cancanci shiga ina ba shiga aljanna ba kaga ba kai washi an fahimta ko dan haka wallahi mu kiyayi wannan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tsarkakakken tuba idan kuka yi haka ku tuba zuwa ga Allah tsarkakakken tuba in kuka yi haka da sannu ubangiji tabaraka wa ta'ala zai kankare muku wato munanan ku sannan ya zanya ku wato ina wato zai ainihin kankare muku munanan ayyuka ya ayyuhal na amanu ya ku wadanda kuka imani tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah taubatan nasuha tsarkakakken tuba in kun yaka asarabukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa kun jannatin tajiri min tafiya al zai shigar da ku aljanna koramai suna gudana karkashin kai karkashin tuba kuma ubangiji yana so bawa ya tuba kafin kwanan sai zo karewa domin innama tawbatu ala allahi lil ladina ko ya'maluna su'a bi jahalatin su ba dai agun Allah ga wanda suka aikata mummunan aiki da jahilci Sun ma yatubuna min qaribin sai suka tuba a kusa kafin ajalin su zo. to fa ulaika yatubu Allah alaihim wa innaka Allah zai karbu tuban su wa kana Allah aliman hakima Allah ya kasance mai ilimi ne kuma Allah ya kasance mai ainihin hikima kuma mai hukunci ne ubangiji walaysa tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati babu tuba ga waɗanda suka aikata mummunan aiki wanda ba su tuban ba hatta iza hadara ahadahumul maut ko har sai da mutuwa ta zo wa ɗayan su kala sai ce inni tubtu ana a yanzu na tuba a a an fahimta sai sa fir'auna ma ai ba karbi ne ba ba karbi sa ba Allah ta'ala ya ce lalle mu kiyaye wannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a cikin wani hadisi wanda imam muslim ya fitar da wannan hadisin hadisi na wanda imam muslim ya fitar da wannan hadisin hadisi na ɗari wa dubu shida da ainihin ɗari bakwai wato da shida a cikin faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya ayyuhan nasu tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah fa inni atubu ilayhi fil yawmi mi'ata marra ni a rana mun ce iya tuba so ɗari wani ruwaya so nawa aksara min saba'ina marra sama da saba'in annabi ke tuba sai yanzu ya kamata ka tsaya ka ga in gari ya waye zuwa faduwar rana wata lokaci wa kanka kake samu kana astaghfirullah wa tubu ilai astaghfirullah wa tubu ilai yawan lokaci kake samu ai eh, ka zan ba cewa kai ka zo ka yi kwarototo kana yadawa gongo kana ce kai ne mai tuba ba a kana tafiya ma kana tuba wani bai san kana yi ba ko kai direba kana tuji kana tuba wani ya san kana yi dama ka wa kake so ya ci tuban naka Allah ta'ala ba ka idan mata ne tana aiki a gidanta tana hidimanta tana astaghfirullah wa atubu ilai ko astaghfirullah wa atubu ilai ko tana wani azkar kalimatani khatifatani ala lisani sakilatani fil mizani habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim a samu wacce tana wannan tana hidindimunta a ɗakinta tana subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim tana harkoki a kitchen subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ba ta dinga wake-wake da maganganun marasa kyau ba ubangiji tabaraka wa ta'ala yake min ajali zalika saboda irin wannan aiki da dan annabi adam ya aikata كتبنا ala بني إسرائيل sai muka rubuta wa إسرائيل isra'ila من man نفسا بغير bi ghairi nafsin duk wanda ya kashe rai ba tare da wannan rai ita ma kisa kai shine aka daukan fansa ba kaza yanzu ko wani ya kashe rai idan ka zo ka kama yanzu ni ne na zo na samu wani ya kashe wani ka kashe shi eh na kashe shi ni ma kawai sai in gilbe shi ya mutu haka aka ce a'a sai a kinkire shi a kai shi na a kai shi wa shara'a saboda idan na rama ma wancan wani masoyin wannan ma ka iya taso wani ma fa ya sharbe ni ko ba haka ba ya kai ni lahira to kaga in an ce haka ne sai a hada gida da gida yaki anguwa da anguwa yaki ko ba haka ba gari da gari haka ma kasa da kasa amma in kai kisa sai a dauke ka in aka kai ka aka je aka bincika aka samu kai idan shara ne sai yanke ma hukunci ai baka da maza. ko in shari'a ne ta yanke maka hukunci baka da matsala da ba kuma wanda yake iya zuwa ya rama ma a ya rama ma wani saboda shari'a ta yanke masa hukunci to ubangiji yake cewa mun rubuta wa bani isra'ila annahu man katala nafsan bighayri nafsin duk wanda ya kashe wani rai ba tare da ran ta yi kisa ba aw fasadin fil ard ko ya fasadi a bayan kasa faka annama katala nasa jami'a kaman kai ka ce ya kashe mutane ne gabaki daya wa man hayaha wanda ko ya rayar da wata rai ai ya fita shanin da bai kashe ta bakin ta san ba mai rayarwa sai wa sai Allah an gane ko ai ma'ana wanda ya rayar da ita shine wanda ya rabu da ita ta ci gaba da rayuwanta bai kashe ta ba to baka annama a hayan nasa jami'a kamar ya kyala mutane ne gaba ɗaya su ci gaba da ainihin rayuwansu wani gari ko kamar ya kyala mutane ne su ci gaba wato ainihin da rayuwansu don haka Allah tabaraka wa ta'ala sai yake cewa wala kad ja'atuhum ko rusuluna bil bayyinat ai hakika yan aikamu sun zo musu da hujjoji bayyanannu Allah ta'ala yake mun tura yan aika sun je musu da hujjoji bayyanannu ai al mu'jizat kenan hujjoji kuma inna kafiran minhum sannan sai zamto da yawa daga cikin wanda aka kai musu hujjojin nan ai ba da zalika bayan an kai musu wannan hujjan fil ardi a bayan kasa da sai suka kama suna ketare iyaka wa Allah tabaraka wa ta'ala sai suka zamto mu al hadd bil kufri wal qatl sai suna ketare wa Allah iyaka wajen kisa da kuma ne da yin ainihin kafirci wa gairi zalika da abin da ke koma bayan haka an fahimci wannan don haka Allah ta fara wa ta'ala yana nuna mana cewar jin haƙiƙati wato kasharai rai babban al'amari ne a bayan ƙasa an fahimta ko babban al'amari ne a bayan ƙasa da hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idan takal muslima ne ko bi sayfihima fal qatil wal maktul fi nar yace idan musulma biyu suka haɗu da abubuwan faɗansu wannan na kai ma wannan tsara wannan yana kai ma wannan tsara annabi ya ce fal wal maqtul fil nar me kashe wanda wanda aka kashe duwa ina da sa su a wuta sabai suka ce eh mun jiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya kisa ya cancanci a sa shi a wuta to wanda aka kashe shi shi kuma ya za ya ce za a sa shi a wuta sai manzon Allah ya ce ai shi ma fa innahu harisun ala qatl sahibihi ai shi ma mun fansa da kwazansa da kwaɗayinsa da niyansa wa yake so ya kashe dan uwansa sai Allah ya ba mu wancan din sa'a sai ya kace kaga sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce da wanda ya kisa da wanda aka kashe duk gaba ɗaya suna ina suna cikin gidan wuta kaga sai mu lura da wannan da haka Allah ce da yawan su masu da iyaka ne ma Allah wato a bayan gada na'am إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله تبارك وتعالى سوى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إياكا كما كما سياكا الله ما سياكا من الله sallallahu alaihi wasallam a bayan kasa yanzu an ce bawa yana yakan Allah yana yakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yana yakan wa yana yakan musulmai kenan yana yakan musulunci an fahimta ai Allah ga yafi karfin ka yake shi ko ba gaba ne ba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake da kayan kulli da halakarwa wanda yake gane iya zartarwa wa manzon Allah a ina zai same shi ba da gurin da zai same shi saboda ya koma zuwa gawa ya koma zuwa ga Allah to sakamakon waɗanda suke irin wannan aiki na yakan bayan Allah a bayan kasa an gane wannan ko misali wato akwai wasu mutane da ake kiransu arina ma'ana kabilatun ne min al-arab wasu kabilu daga cikin wato kabila na larabawa wanda suka zo garin madina da halin wahun marza suna da ne ba su da lafiya su wayannan sun yi sun yi ainihin wato an musu dare ne su kuma suka yi ne suka yi rana sun zo ba su da lafiya sai manzo Allah ya ba da izini fa azana lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallama an yakurju ila al-ibli akai su zuwa wuraren wurin da aka ajiye raƙumomi na musulmai su je su dinga sham fitsarin raƙumin da noranta ai mana suka je wa yashribu min albani min abwaliha wa albaniha suka sha nonar a rufin tsarin raƙumin suka sha ne kuma nonar raƙumin har ya zama sun samu lafiya da suka samu lafiya falan ma sahu qatalur na biyu sallallahu alaihi wasallam ba ba su da lafiya ne annabi ya ce to je a ba su fitsarin rakumi da mene da nonansa wannan cuta nasu zai baru daga jikinsu kuma cikin ikon Allah da ganin damansa da aka yi musu wannan sai suka dawo lafiyarsu lau me ya kamata su yi sai su dace cewa ce mun gode ko Allah ya saka da alheri ko ba haka ba a'a sai suka dubi mai kiwon raƙumin da aka turo su gurin sa su sha wannan din sai suka kashe shi an fahimta ko suka kashe mai kiwa suka kuma kora raƙuman kashe ba kaga tun da fa akwai wa'inda suke mene ba su san inda suka sa gaba ba ka yi wa mutum alheri sai zai mayar maka da tsiya don haka sai suka kashe shi suka kuma korara kuma to shi ne aka kawo labari wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce a musawun su da aka musawun su aka kama hanya ana bi ana bi ko ya kaje aka kamo su da aka kamo su aka kawo su sai manzan Allah ya yanke musu hukunci wani irin hukunci ya yanke musu eh wani irin hukunci manzan Allah ya yanke musu eh kawai yace a kashe su <laughs> akwai abin da yasa aka musu kafin mutuwan ta zo ta dauke su me manzo Allah ya mutu eh me ya mutu lalle ya kashe su amma kuma ba kawai cewa ya musu ga yawa jini na wuce su tafi lahira ba ko ba haka ba eh a baya to da ma ba da kan shari'a ya mutuwa ba ko su mataka <laughs> yayi yace shari'a ya mutu eh tabbas annabi bai taba yin wani abin da ba sai yayi shari'a kai ba ko ba haka ba yawa akan tambaye ka me yasa kai kaza tukunna duk wanda ga an tambaye shi akan me yasa yayi abu wallahi musulunci aka samu wannan abu eh har gafurai ma sukan yi tambaya a kafuran da suka kamo annabi Ibrahim ba su tambaye shi ba suna kamo shi ne suka rufe shi da duka a suka ce a an anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim kai kai ka aikata wannan aiki ko allolin ya ibrahim ai tambayan da suka yi suna jira amsa to su wayannan bayan Allah da aka kamo su ai manzo Allah sa waye aka kwakula idanuwan su an fahimta aka yi ne aka kwakula idanuwan su aka shanya su a rana har mutuwansu ta yi ne har mutuwansu ta zo ta ɗauke su saboda sun hada aiki da yawa ne da mai suka hada cikin aikin da suka yi kisa zalla suka yi eh sun hada da mene kaga sun ci amana ko ba ko ba ci amana ba sun ci amana sannan kuma sun yi mene sun yi kisa sannan sun yi mene sun yi zata ko ba haka ba ne kin ah, amana ne ai mutumin da ya amince maka ko ba haka ba har ya taimake ka har ya sama maka lafiya kuma ka masa aika aika ba ma nan zakaci ba ina fata muna lura sannan kuma ba a samun irin wannan kakan sauki bako a gidanka kai kake ba shi ci kai kake ba shi sha ko ba haka bane kai ka ba shi ɗakin kwana wallahi wata rana sai ta ɗinka ka zo ka samu ya yashe ka da Allah na samu wannan ko ba samu ya yashe ka ya tafi kai wani ma fakon ɗanka yake ya sace shi ya tafi da shi an yi wannan ko ba yi ba an yi jima kai an samu wanda ma yana gidan ana kula da shi ana ba shi abin da yake ana amma da ya tashi ya ɗauki ɗan gidan ya je kwakule masa ido ko ba samu wannan ba an samu da aka ya gado mummunan aiki daga waɗancan munanan magabata da suka gabata da irin wannan da yanzu da a kama shi an fahimta ko shi ma me ya kamata a masa kwakule masa idanunsa ko ba haka ba da a ce in an kama wani ya kwakula idan wani ba wani alluran kashe zafi da da masa ba a shi da zai kwakule masa ya masa alluran kashe zafi ne aje masa ba haka da a zo a shanya shi wallahi a daddaure shi iya kururuwa wallahi yana ganin makamun ana burmawa ana mene ana cirowa yanda ya cire na wancan idan wani ya ga haka ba zai kwakule ma wani ba to amma zartar da shari'a sai ga mutum yayi abin da ya kamata a masa wai sai a ce je kan baka shekara kaza a burzina nan ma ya ƙara zama eh, ya ƙara zama wani dodo ta da zai fito ya ƙara matsawa gaba kan aikinsa a'a shi ma ya dawo bayi gani ya sashe ya kwakule mu wani ya isa bayi gani kuma ya ci na kwakule mu wani ne to ya kwakule mu wani ya isa to da duka kaga su da suka yi an fahimta ko suka kashe gadi suka kuma kora tumakan abin rakuma ka tabu da shi to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar musu da hukunci wa yas'auna fil ardi fasad wa fil ardi fasada suka rika kai komo suna yawo a bayan kasa suna barna to wa'annan sakamakon su ma'ana suna barna ko su zara hanya su kwace kuɗin mutane an fahimta ko ko su duro gidanka su maka barazana su zama dai barazana ko su tattara kori su tafi wani anguwa su kai barazana wa mutane su kwana ɗarɗar gobe ma suna tunanin halaga a dawo ko ba a samu irin wannan duk ba gashi ba wallahi wa'annan shugaba yana da daman ya yanke musu irin wannan kunci da yanzu za mu Shi ne, wa'annan sakamakon su an yi kattalu ayi ne ne a kashe su wuyi sallabu. ko ayi ne ko a tsire su an gane wannan ko aw tukta aidi ko ay au tuqatta aydihim ko a yanke musu hannayensu wa alkiluhum da mene da kafafuwan su min khilafin a sabani in an guntula wannan sai yi mene sai a guntula wannan kaga da yi support ta nan sai ka fadi in da ka dauki abu ta nan kuma ba hannun da zai ɗauka maka ai ka ga yanzu ga uku ba ko don haka a yanke musu waɗannan wato ainihin da sabani an gane ko shine ma'ana wato ainihin milki lafin da safani ay aydihim a aydihum al-yumna wa arjuluhum al-yusra da kafan su na dafuna hannun su na dama da kafan su na haguna a yanke aw qawmin al-ardi ko ko ayi ko a kore su gaba daya daga cikin kasa an gane ko to yanzu me a cikin wayannan abubuwan yaya hukuncin zai kasance eh waye zai zamanto za a kashe shi waye da a kashe shi a cikin ruwan nan fata garin mutanen wa da a kashe eh waye za a kashe shi daga ciki tunda an ce ai sakamakon waɗanda suke yaƙan ubangiji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kuma yin fasadi suke kai komo da fasadi a bayan ƙasa shine sakamakon su an yi qaddalu ayi ne a kashe su in sun yi me in sun yi kisa wanda ya kisa ayi ne ne an yi yuqattalu waɗanda suka yi kisa sai ai sai a kashe su an gane ko aw sallabu, ko ai mene ko a tsire an fahimta ko aw yuqatta'a ay ko aw ko a yanke hannayensu wa arjuluhum min kilati da hannun abunansu da hannun mene daman su a mene a sabani idan irin aikin da suka yi wanda ya kamata a masa wannan kenan shi alka shi shugaba shi yake ganin abun da zai yanke an fahimta ko don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ce sai a yi musu wannan amma kamar yadda bayani yake wa amma idza qutila ahadan fala budda min ne duk wanda ya kashe wani ba makawa ne za a masa kashe shi da ana kamo shi ce na tuba dan Allah a ba da ka ne ba ba za ka karbi tuba ba an fahimta ko ba za ne ba ba za ka karbi tuban ka ba sai a kashe ka akan haka imam malik yake an gano wannan wakila a wata magana aka ce aulit tartibil ahwal ko kuma abin abin shi a jere an gano wannan ko falqatilu liman qatala faqat kiza ga wanda ya ne ga wanda ya kiza kawai an gane ko sannan nan rati abinan eh, nan tsirewa kuma fa wato liman qatala wa akazal mala wanda ya kashe wani ya karbe kudin sa shi kuma mai da masa da a kashe shi a ne a tsire shi an gane wannan ko da a kashe shi da a kuma tsire shi an gane wannan ko sannan wal qatifa yanke hannu ko na kafa liman akaza mala wa lam yaqtul wanda shi kuma dukiya ya karba amma bai yi mai ba amma bai kisa ba ina kama shi mana yayi sata kenan ana kama ka aka ga adadin abin da ka sata ya kai ma yi ne a yanke daidai nan da a yanke maka daidai wannan gaba haka wannan kaga yanzu in aka yanke maka yanzu ka rasa na cin abinci ko ba haka bane ba to abin da za a fara maka kenan kaga in ka ji zafi ba za ka kara ba sannan wanda ya gani zai ga aya shi ma ba zai kara ba don haka sannan kuma wani fiyu liman a kafa faka korewa wanda za a kore shi daga ƙasa shine wanda ake jin mene ake jin tsoronsa shi ne yake kisan ba shi ne yake satan ba an gane wannan ko shi abin da yake yana barazana wa mutane ko ba haka ba ana tsoron zai iya aikata irin wannan aiki ko ba haka ba a sai yanzu ko shiga anguwan mutane kace kana barazana wa mutane wallahi shugaba yana da iko ya to yanzu kaga wannan a ɗauke shi gaba ɗaya a kore shi gaba ɗaya daga ƙasar Najeriya a kai shi can wani guri a ji a yadda ɗan wofi ko ba haka bane ba maganar sai a gaji a kore shi daga kasa saboda yana zama barazana mutane to amma kaga da ba shara musulunci ake ba sai ga mutane sun zama maka barazana amma suna nan da su kake hudda kullun kana kwana kana tsoron da su iya zuwa su maka mene su maka aika aika ba su yanzu an waye gari a haka rayuwar namiji muke dan wani anguwa sai kaga yana tsoron shiga wata anguwa iya shiga za a rufa shi a kashe shi ba haka bane kaga wannan mummunan abu ne da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake za a yi masa wannan mana auyen ko min al-ardi ko kore shi daga bayan gasa zalika lahum khizir ko fi dunya wannan ya zamto musu walakanci da tozarci tun a nan duniya kuma walahum fil akhirati azabun azim sana a lahira ba suna da azaba mai girman gaske illa na tabu sai waɗanda suka tuba a ko ko wa na makanta na إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم الله تبارك وتعالى إلا الذين تابوا سوى ودن توبة أي من المهاجرين daga cikin masu الله دمان الله sallallahu alaihi wasallam sai suka tuba Allah zai karbi tuban su ko ba zai karba ba zai karba amma da sharadi in ba su zo gargara ba kuma da sharadi idan rana ba ta yi ne ba ba ta fito ta mafaɗanta ba amma an samu ɗaya cikin wannan tuba ba za ta karbo ba an gane wannan ubangiji ta'ala yake sai waɗanda suka tuba amin qabli an tadbiru alaihim kafin ku kama su kafin ku samu iko a kansu eh ai kafin ku same su a ce sun tuba to magana ya kare an gane wannan ko yawwa sai zama idan sun tuba laifin da suka yi wa Allah ya faɗi amma inda akwai wani abu tsakaninsu da bayan Allah fa sai sun mayar musu an gane wannan ko lifidu annahu la yasqutu anhu tawbatuhu tuban su baya faduwa a ce eh yanzu an karbi tuba ya zama ba su da matsala illa hududallah sai dai mene haƙoƙin ubangiji ta'ala to wannan shine amma duna huquqil adamiyyin banda haƙoƙi na ‘yan adam wannan kan sai ka mayar wa mutum an gano wannan ko bai za ka talawa a kasan maza yuktalu wa yuqta an kai kisa ka karbi dukiya za a kashe ka sannan kuma ba ma'ana za a ainihin wato yanke ka sannan wala yasri ba za a yi ba ba a soke shi ba da haka wala da tawbatuhu tawban sa ba zai zamto yayi masa amfani ba ba da qudrati alaihi shay'an bayan an samu dama an kama shi ba zai ce na tuba ba akwai bayan Allah da suka yi laifuffuka Allah ya rufa musu asiri ba kama su ba ko wani yayi zina ba samu an kama shi ba wannan wayar ba masa asiri Allah kuma Allah yana Allah zai iya kirawo shi ka san kayi kaza kayi kaza kayi kaza eh a duniya na duba maka asiri ba wanda yake tabbas an yi haka ya Allah kayi kaza kayi kaza ban bari an kama ka ba na duba ma asiri lalle an yi haka ya Allah sai ce to kaje na gafarta maka kaga wannan ganin daman waye ganin daman Allah da ka ba a shiga tsakanin Allah da waye Allah da bawa ba shiga tsakanin Allah da bawa don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ke cewa wato kafin su samu ainihin kabli an takdiru alaihim to fa'lamu ku yi sani annallaha gafuru rahim lalle Allah ne gafara ne kuma Allah tabaraka wa ta'ala ainihin wato mai rahama ina fata muna lura da haka wannan sai ke nuna wato yanayi wanda mutum zai samu kansa wato ainihin kamar yadda an samu cikin wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisi a hadisi na goma sha takwas Muslim kuma ya fitar da wannan hadisi hadisi na dubu da da bakwai 1709 wanda aka samu daga Ubada bin Samit radiyallahu anhu Allah ta'ala ya kara masa yadda. yake cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a zaune a majalisi ai kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi majlis mun kasance tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wani majalisi sai manzan Allah yake uni ala Allah tushriku billahi shay'a kuma mu baya akan ba za ku hada Allah da kowa cikin bauta ba ka san kana yin shirka ko raba gari da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka tuba an gane kuma ku yi min mubaya'a ya kai ubada da wanda kuke tare cewa Allah tasnu ba za ku yi ba ba za ku yi zina ba sannan kuma ku yi min mubaya'a wala tasriqu ba za ku yi ba ba za ku yi ba ba za ku yi sata ba wala ta an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ko ba za ku kashe ran da Allah ya haramta kashe ta ba sai idan ran ta yi abin da za a kashe ta ko ta yi zina tana da aure an kama ta sai a yi mene sai a kashe ta ko ta kashe ita ma ba a kashe ta yace wa wafa minkum duk wanda ya cika wannan a cikin ku to fa ajruhu ko ala fa ajruhu ala Allah ladan sai yana wajen Allah tabaraka wa ta'ala an gane wannan ko dukkan wanda wato wa man asaba shay'an min zalika fa uqiba bihi fa huwa kafaratullah wanda kuma ya samu kansa a ɗaya daga cikin irin wannan ayyuka sai aka masa hukuma ya zama masa mene ya zama masa kafara yanzu mutum ya yi zina sharam aka kama shi da tsaido sun cika na bulala ne aka masa bulalansa ɗari ko aka masa bulala nawa bulala ɗari za a yi masa an gane wannan ko za a zage za a musu bulala ni a tajalda bulala ɗari ko ba hankali ba kuma ko ka mutu ana maka ya an yi mai ya an ƙarasa maka to wanda aka kama shi aka masa wannan ya zama masa kafara ma wannan zinan da ya yi an gane wannan ko haka wa man asaba shay'an min zalika wanda kuma ya afka ma wani aiki daga cikin irin wannan ayyuka fa satarahu Allahu alaihi Allah ya rufa masa asiri ba a kama shi ba an gane wannan ko Allah ya rufa masa asiri ne ba ba ba kama shi ba to fa amruhu ila Allah al'amarin sai yana wajen wa yana wajen Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha'a. ko idan ya ga dama a anhu ya masa ne ya yafe masa wa in sha afa azabahu in ya ga dama ya azabtar da shi an gane wannan ko wannan yana nuna ne, ba a shiga tsakanin Allah da bawa in ya ga dama ya yi bawa azaba in ya ga dama ba wato ba zai yi bawa azaba ba sai ya sake shi ya kane shi gobe kiyama kuma ba ka da tacewa kan wannan da ya ci gaba na'am يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا قوة نوكيما من كجزورا الله ai ka ko iqabahu kenan ku ji tsoron ubansa bi an tudiuhu kenan ta yanda za ku yi da'a wa Allah ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wa butagu ilayhi alwasila ku nemi tsani tsakanin ku da ubangiji tabaraka wa ta'ala ai ana ma yuqarribukum ilayhi min da'atihi min fi'l almatlubat shar'an ku nemi tsakanin tsakaninku da Allah wajen masa ne da'a da aikata abin da ake nema ku aikata a shar'ance ba wai ka dauko wani ne ka sashi tsakanin sa da ubangijinka tsakaninka da Allah ka saka wani in kana da damuwa sai ka yi mene sai ka kira wannan sai shi kuma ya je wa Allah an yi kaza an yi kaza ba ko ba haka bane ba a ba kamar irin wannan bane irin wannan wali da suke tafiya a ruwa inda a halaka wali wane ne ma wali dan nasiru a to ba wali ba irin wannan wali dan nasiru ba wanda zaka sa shi wai suna tafiya a ruwa ana tafiya in a nutse sai wali kan nasiru eh shi sai ce mene sai ce ya Allah wai shi kuma muridin ya kamata bare sai ya Allah ba sai ce mene ya wali dan nasiru ko ba haka ba yawwa da aka yace masa daga baya sai shi muridin ya ce kai gaskiya malam kai in da matsala ta taso sai ka kira Allah eh ni kuma sai ka banni ina kiran ka ta. ai kai baka kai matsayin da yanzu zaka kira Allah da direct ba ni ka kira an ka kira ni ni kuma ba sai ga yawa Allah muwanka kaga ya koma bauta masa mana abuduhum illa yuqaribuna ila Allah zulfa wai suna tafiya yace masa to Yana mu shiga bara tafiya suna tafiya da halaka ta zo sai wani dan Nasir ya ce ya Allah sai muridi ma ya ce ya Allah ya halaka saboda bai kira shi waliyin ba wai da kira Allah sai ya halaka yanzu duk a irin waɗannan damuwoyi da suke sa tsakanin mutane wai shin ba ka gane ɗan adam ya fi Allah cikin magana ko ba ka ganewa mutum ya kira Allah ya kira wani ya tsira wani kuma ya kira Allah ya yi ne ya halaka to wa ya fi iko ya zama mutumin da aka kira aka tsira ya fi iko akan wa akan alkai tunin ba ka dinga lura da irin wannan ka dinga cire karatu a cikin ne a cikin karatu ka dinga la'akari ka zame hankali ko ba haka ba yawa duk wanda aka ce kira shi ka tsira aka zo aka ce ga wanda ya fi shi kuma an kira shi ba tsira ba ana fa gaya ma saki Allah kamawa ne kamawa ne Allah ya sauke da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ce ya ayyuha allazina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila ku nemi tsaniya wajen Allah ta tabaraka wa ta'ala ai ma yuqadibukum ilayhi min abin da zai kusantar da ku ga Allah wurin da'a wa Allah min fi'il almatlubati shar'an na aikata abubuwan da shari'a ta yadda da shi abin da ya kamata ku yi kenan wajahidu fi sabilillah ku yi jihadi dan Allah haka ne ko wajahidu fi sabilihi ku yi jihadi saboda Allah ai a ada'ihi aduwi jami'an wurin yakan abokan Allah gabaki abokan gaban Allah gaba daya li ilahi dinihi domin yada addinansa la'allakum tuflihun na la'allakum tuflihun in kun yi haka za ku rabauta za ku tsira za ka yana ga mun tsaya aya ta talatin da biyar daidai da Allah kan lokaci na gaba za mu tashi aya ta talatin da shida a nan za mu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure ko tun jiban hajji saboda karancin sani muna roƙon Allah ya ce mana Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira Allah ya tabbatar da mu akan alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna roƙon Allah wannan mai gida Allah gafarta masa kurakuransa Allah ka yara masa gabarinsa iyayenmu da malaman mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ya Allah ka gafarta musu Allah ka yafe su mu kuma da ban mutu ba ya Allah muna roƙon kai mun zama mutu Allah ka sa mu cika da imani Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira wanda suka mana aikin wannan masallaci Allah ka yi musu albarka ka saka musu alkai wanda suka ba da waje mata suke sallah yara suke karatu ya Allah muna roƙon ka saka musu da alkai mata masu juna biyu Allah ka sa su haihu lafiya su haihu masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna roƙon Allah marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da wanda ban san su ba ya Allah muna roƙon ka ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana gudunmawa wajen maka ibada da wannan lafiya ya Allah muna roƙonka yan kasuwa ma'aikata masu sana'a masu karatu masu jarabawa Allah ka kawo alheri ga danka muna tafin hannunmu abubuwa na shari ya Allah ka shi ka hana shi isowa gare mu gabanni wanda suke kokarin ganin da su mana adalci ya ubangiji ka taimake su kai musu jagoranci masu ƙoƙarin zaluntar mu addinin mu da rayuwar mu Allah ka fi mu sanin su kai mana maganin su ka canja mana su da waɗanda suka fi alheri ya Allah muna roƙonka ka ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ka kankantar da kafirci da kafirai Allah ka rufa mana sirri duniya da lahira la na Allah sana wa allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin